na ciki mahaifiyarka kana gaggawa baka gaggawa sai ka ci karshen arzikin ka sa'annan ka bar duniya mun gane ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna inna ruhal qudus nafasa fi wala yaqtulanna al-khinzira wallahi zai kashe aladu wala yad'anna al-jizya zai hana zai zai soke bada kudin jizya saboda me saboda a lokacin duk wani kafiri wani arni ko annabi isa ya yace shi ko kai karbi musulunci ba dama da manzon Allah ba manzon Allah ya bada dama in kana son ka shiga musulunci sai ka shiga in ba son ka shiga musulunci kana son ka zo cikin kirista in ka to sai a tsora maka wani abu da zaka ta biya shekara shi ake ce ma jiniya kudin gandu kenan jiniya da ake ta ake biya shekara kafirai da za su ce ai su ba sa son a tilasta musu shiga musulunci sun fi sha'awar su a sabon gari za su yi ta cin karansa ba babbaka sai a ce shi kenan babu kila la ikraha siddini amma ko ku san cewa kasan musulmai kuke zaune sai kun biya ta yi utul jizyata an yajin wa hum ba wai kudin ake bukata kadai ba a'a ni ka mu ya ma addinin musulunci shar'a musulunci da suka yi shine ke nuna daukakan musulunci shi sa akan haka sarkin musulmi shugaban musulmi duk abin da ya dora musu ya ce su biya miliyan sai in suka ce su biya kwandala abin da su biya kenan sanadiyar karban naira goma ko dubu ko ɗari ko kwandala da karba a wajen su sai a aika aje a kare musu su da su wani ba zai zalunce su ba kar a rusa musu masallaci kar a karya musu cross duk wani abin da ke girma ma kar a taba shi kar a bata shi amma in masallaci su ya rushe ba za a ba su dama lan an sabai ba za su ko kasefa ba za ba su ba su dama su gina sabon masallaci sabon coci ba mun gane ku wanda ya rushe kuma ba za a tada shi ba sa'an nan yace wala tutrakannal qilasu yace wallahi za a sakira kumma matasan raƙumma da suka fi tsada a wajen larabawa a sake su ka aje babbalastarka ka ajiye toyotarka ka aje motarka bakin hanya ba wanda zai ɗauka me zai da shi ina za shi da shi kowa na da shi kuma kowa ba ya bukata kowa ya ga dabda tashin kiyama ran nan ban da lokacin ban da sallah da ibada da aikin alkhairi nan duk wannan tsafe tsafe da ake don a hau mulki don a samu mulki duk ba wanda zai yadda ya wannan abin don ya san cewa dabda tashin kiyama in ma ka zama gwamnan kwana nawa za ka yi in ma ka zama shugaban kasar kwana nawa za ka yi in ma ka zama kaza kaza me za ka yi sai ce wallahi wala tutrakanna alqilasu za a rasaki rakumma maza da mata buduri da samari kanana masu daraja a wajen mazuwarsu fala yusa alaiha ba wanda zai kare su kuma ba wanda zai je dauka sai ka saki ka aje motar ka kofar gida ka saki kofar daki ba wanda zai je dauka ya taba maka wata wata dukiya wala tazhabanna shahanahu adawa kiyayya gaba fitina duk babu su wannan lokacin wata babu wata hasulu da hasara wala wanna, wala wanna ila al-mali fala yaqbaluhu ahad manzo Allah ya rantsa wallahi za a kirayi mutane ku zo za ku lotai ga gonaki abinda da kuke batar da addini ku ni kai imani ku karba ga kudi ga kujerar kaza ga me da menene ba wanda zai ce yana so kowa ya wadatu to wannan rayuwar da za a yi wannan lokacin shi alkiyama shi ake so kai tun zamanin sahabban manzo Allah ka guji duniya ka ka ka fuskanci lahira sai addinin kai miki kasancewa ka kana gudun duniya baya hana ka samu karshen arzikin da Allah ya rubuta ma arziki fa ana rubuta ma mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa arzikin da Allah ya rubuta ma kana cikin mahaifiyarka kana gaggawa baka gaggawa sai ka ci karshen arzikin ka sa'annan ka bar duniya mun gane ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha فاتقوا wa ajmilu في الطلب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibril ya min وحي yace babu wani rai da za ta zai mutu ya bar duniya sai ya ci karshen arzikinsa saboda haka manzo Allah ce ku tsorci Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata a cikin neman dukiya rata yake yi barna yake yi ɗeba yake yi yaudara yake yi ba zai kara masa ɗari ba a cikin arzikin da aka rubuta masa abinda aka rubuta shi zai samu in ya tafi a hankali ya samu a halar ya ci a halar ya ciyar a halar ya mori duniya da lahira in ya gaggawa abinda zai samu shi zai samu amma ya ɗebo shi a haramu ya ci haramu ya je ranar lahira a yi masa hisabi kowane ɗari sai masa hisabi har karshen abin da ya ta yasa maganar arziki an kara an gama abu biyu ke gan mutum ajalinka da arzikinka ajalinka na neman ka arzikinka na neman ka kowanne yana faman samu neman ka ajalinka bai isa ya cin maka ba sai ka ci karshen arzikin da kake da shi a duniyan nan koda koda igon ruwa ne ya sauran arzikinka a duniya ajalinka bai isa ya cin maka ba ko hatsari aka yi cikin mota sai ka baka mutu ba sai ga bai mutu ba sai da ya sha wannan ruwan karshe me yasa bai mutu ba kafin sha wannan ruwan sai da aka yi shi asibiti aka ba shi ruwa ya sha karshen arzikin kenan sa Allah ya mutu matukan bai sabe ci wannan arzikin gaba ajalin sa bai sai same shi ba shi yasa ba ne babu gaggawa babu wani alfahari da ganin cewa ai ai duk abin da zaka yi in kana gaggawa zaka nemo shi ne ta haramun ya zama maka bala'i kenan ya zama maka kudan cizo nasihan da manzon Allah yake ne ce fattakullaha sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah wa ajmilu ku kyautata fi talabi a cikin neman dukiya a cikin neman mulki a cikin neman siyasa a cikin menene da menene duk kujerar da ka hau zama gwamna yana kana cikin cikin mahaifiyarka Allah ya rubuta wannan to menene ya hada ka da tsafi me hada ka da kashe kashe me hada ka da barna me hada ka da kaza kaza kaza kaza in Allah bai kaddara zaka samu wannan kujerar ba kai tsafi ka kashe mutum ka kwana kan bishiya tsirara kai da ka kwana makabarta da abin da zaka yi kai wallahi ba zaka samu wannan kujera ba in Allah ya roƙa zaka samu wannan kujera ka tsaya kana roƙon Allah kana addu'a sai kaga Allah ya shirye yadda za a yi ka zo ka tsare kan wannan kujera to me amfanin tsafi tsafi Za lokaci ya kusa za a yi zabe ko an fara tsafe tsafe da sake mutane ake yi to yanzu su yan secret society sun canza sihirci mutane suke yi sai ga mutum yana ta surutu mace tana sun ba sai ga sunan ga sunan ga sunan shikenan ta mutu sai su haya aljami su je su sha jinin mutum da suna kama su ne a yanka jinin aljami ya sha to ana kamawa al'amura ya faskara yanzu sihirci mutane aljami za su tura ya tsotsa jinin mutum sai mutum ya fadi ya mutu sai Allah ya kiyaye mutane sai mu an tashi da addu'a baki ɗaya sai ga Allah ya karya su baki dai aljarin ba abin da zai in ga aljani ya wahal da kai kai ne kake da sabaci a cikin addini amma in kana kyakkyawar riko da addini imanin kana da karfi shi kansa su kai yake قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة من الله صلى الله عليه وسلم يتي كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم كيف أنتم يا يا كوكي يا يا علمكم زي كسنشي إذا ظرف لما يستقبل من الزمان nazala ibnu maryama فيكم ابن مريم إن يتوقع sauko a cikin وإمامكم منكم a cikin ku wa kuma na cikin ku na yaya halin ku zai kasance kenan sallallahu alaihi wasallam bana annabi sai sauko zai za mu ji mana ina mana imamukum minkum annabi isa da me zai yi hukunci a wannan lokacin قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم wance ce imamukum fikum na yace wa ammakum yayi muku jagoranci قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم فامكم منكم sai ya je muku jagoranci ya muku shugabanci minkum daga cikinku ina mana daga cikinku ha shi yayi shugabanci amma kuma a cikin ku yayi muku shugabanci a cikin ku to za mu ji bayani insha Allah fa qultu li ibn abi dhi'b sai aka tambayi mai riwaya ibn abi dhi'b inna al-awza'iyya حدثنا عن الزهري عن نافع عن ابي هريره وامامكم منكم قال ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب من رواية أتدري ما أمكم منكم كفن إنما a cikin ku. أشكنكم to tukbiru ne yace sai dai ka bani labari wannan ya fi karfin hankali na ya fi karfin fahimta ta ina neman karin bayani ina fatawa na yi zaman tahiya ina neman karin ilimi ka kare ni ilimi kala sai ce fa ammakum بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم معنى النبي سنيتوكم zai yi hukunci ne da alkur'anin da kuke wulakantawa a ce ai shari'a da fa amma ku yace amma kun bi ta, rabbikum wata wa ta'ala yayi muku shugabanci yayi muku shari'a ya kafa shari'ar musulunci da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe tun daga zamanin manzon Allah littafin Allah da sunnar manzon Allah sun isa har a hadin Allah lafiya kalau har zuwa zamanin annabi Isa in ya sauko shi ma da alqur'ani alkitabu wa sunna zai aiki da shi shari'ar da zai yi to annabi isa an ka sauko fa sai an ji kunya duniyan nan saboda gashi musulman kansu kafin kiristan da zaka zo ka fara kunyatawa musulman kansu suna dari dari da su shari'a da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba su isa ba wai ba za su biya bukata ba ba za su samu yardar turawa ba ba za su samu yardar arna ba wannan aka ce ka gyara shi ke maka jagora shi kake neman yardar sa shi in zai ci sai ya nemi izinin ka to dan menene kai zaka ci kazan ka zaka ci akuyar ka zaka ci menene kuma sai ka nemi izinin shi shi zai ci karensa ba zai nemi izini ka ba zai ji kunya ba zai ji tsoron Allah ba zai koyi ba kai da aka fege kai da aka kasa kai da aka gyara ma kiri shi aka gyara ma aka ma farfesan ka zaka ci abin da yake tsafta ya fi halacci ya fi komai kana jin tsoron shi wai ba baka sai kana cin abu mai tsaftace shi in zai sha giya sai ya nemi izinin ka kai ne zaka sha madara ko nono zaka sha zuma kana nan shakkar shi ka nemi izinin sa wani irin hankali ne to yanzu da a ce annabi isa zai sauko yau ko gobe ina gwamnonin musulmai za su sa kansu kenan yana saukowa sai ce shi kenan duk wata doka ta federal republic of nigeria ta america ta kowane ne duk sun gama alkitabu wa sunna a je sura a yi suraye a je lokoki a jawo alarammomi waɗanda suka sa alkur'ani suka sa hadisi shi kenan kowa ya fita cabinet kowa ya fita majalisa kowa ya dauki buko shi tafi yanzu an daina dogon turanci za a koma dogon larabci ne yanzu sai ya za ku yi a wannan lokacin Najeriya ai ba abin da za a yi ba abin da ba a yi yanzu duk abin da ya tazo Najeriya sai a yi dogon yarbanci a shiga nan a fita nan sai yarbawa sai a ba kaza kaza to in annabi zai sauko sai an dakatar da dogon turanci da menene da menene baki daya alqur'anin da aka rena aka wulakanta din da sunnar annabi da aka rena aka wulakanta da su zai kafa shari'a a lokacin gwamnonin arewa gwamnonin musulman najeriya sai suke mai kenan ya za su yi da kansu za su ji kunya ba za su kunya ba wannan hadisin na nuna mana tun daga zamanin manzo Allah har ana da kasa ya yi riko da kitabu wa sunna ya tsira zai hadu da Allah lami lafiya dan bai kara komai bai ce fa ya yayi muku shugabanci ya kafa muku shari'a yayi muku jagoranci bi kitabi rabbikum da littafin ubangijinku tabaraka wa ta'ala ai me son ya shigar da shubha zai ce to ai kitabi rabbikum injila ma ai littafin ubangiji ne da ce wasu sunnati nabiyyikum bai ce wasu sunnati ba wa sunnati nabiyyikum أشيء الضمير الكتاب آه، الكتاب المتبادئ إلى الذهن هو القرآن قال حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة duk yan kiristan duniya su shaurara annabi isa abin da zai faɗa kenan ya sauko wannan hadisai ne wayannan hadisai ne cikin sahih a asah kitabin ba'da kitabillahi wa sahih al-bukhari sahih muslim wayannan zan duka kuma zanganu kuma zan Allah zai faɗa sai ya karfafa maganar da rantsuwa labari kuma zan Allah yake bayarwa mustahili ne manzo Allah ya faɗi ƙarya mustahili ne manzo Allah ta faɗi abu zai auku kuma ya zama da bai auku ba har abada din labari ne manzo Allah manzon Allah ne mustahili ne ya ƙarya babu ƙarya a cikin manzanci aka a cikin manzanci mun gane ko sai sai faɗa cewa in annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu qa'ifatun min ummati wata jama'a a cikin al'ummata ba za ta gushe ba yuqatiluna alal haqq suna yaki akan gaskiya zahiri na suna masu cin nasara ila yawmin qiyamati har zuwa tashin alkiyama ko a same su a ina wata rana a same su a nan wani lokaci a same su a haɗe wani lokaci a same su wa'annan na can wa'annan na can wa'annan na kaza kuma za na ce zahirina masu cin nasara suna masu ɗaukaka masu rinjaye to shi kace a ah, ya za a yi rinjaye gashi ko ina ana takurawa musulmai ana kashe musulmai ana menene da menene ainihin zatin musulmin ba shi ake nufi ba abinda aka samu kenan abinda ake nufi yaki wa ya faskara waɗanda suke rusa gidajen musulmai su kashe su ba inda ka ke musu za ka bi abin da suke so sai su gina maka gida sai su kuɗi sai su yi abin da me suke son su shafe a cikin zuciyarka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shekara hamsin suna yi da makamai da yaudara da cin amana da karfin to da karfin karfi ana jifa da dutse har yanzu sun kasa hana a ce ashhadu Allah sai sun yi baki ɗaya sun gama sai su kuma ce Allahu akbar Allahu akbar mana aima an yi ma Amerika tawaye ai ma Russia tawaye ai ma Faransa tawaye ai ma Isra'ila tawaye an ce Allah shine akbar lal Amerika hiya akbar Allahu huwa akbar mana Allahu akbar kina Allah shine mafi girma kowa ya je yayi abin da zai ranar da Allah zai kama su inna bacci rabbika la shadid su kakkashe mutane su hana su abinci sai duk abin da za su yi sai ka gama ce da lullubin kuma tana sallah a cikin daji a cikin yunwa ashe wannan abin da muke so mu cire din ba mu ci nasara ba akai me suka samu sun kasuwa ne Allah ya rubuta masa shaida shahada ya za a yi ba kashe shi ba in Allah ya rubuta ma shahada da Allah ya rubuta masa sayyidina Umar shahada a Palestina aka kashe shi a Shishan Afghanistan a daji ba kowa manzo sayyidina Umar yake roƙon Allah addu'a sai malamai abin ya daure musu kai cikin addu'a da sai ce Allahumma arzuqni al-maut fi majlis nadika arzuqni ash-shahada warzuqni al-maut al-maut fi madinati rasulika ya Allah ka azurta min shahada kuma Allah ka kashe ni a garin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai sahabbai abin ya daure musu kai yaya za a ce madina an yi karfi musulmai ko iblis ya sauko madina ai yayi bai isa ya kashe sayyidina umar ba shine amirul mu'minina kuma amirul mu'minina ba zai fita shi inda za a kashe shi ba balle ya samu shahada kuma yana roƙon abubuwa guda biyu masu wuyan haduwa a wannan lokacin Allah ka zuta na shahada kuma ka an zan mutu mace cikin madinan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba wanda zai samu shahada a cikin madina addinin musulunci yayi karfi zamanin manzo Allah zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar to ya za a yi ya mutu cikin madina kuma ya samu shahada sai malamai kansu ya daure yana musu wahalar fahimta sai da fitina ta tashi wanda ya zo abu lu'ulu ai zai kashe shi nan sai wannan tatsuniyar ta warware suka fahimci ashe addu'ar ta sa Allah ya karba in Allah ya azurta ka shahada zai sa a zo a kashe ko cikin ɗakin kai mun gane ku to shine ana sallar asuba wannan yazo ya jimma ya kashi ya jimma sa ya je kashi yana kwarti zai mutu yake cewa ku je ku fada ma ummul mu'minina Aisha ku ce mata Umar kada ku ce amirul mu'minina yau ni ba ni ne amirul mu'minina ba ina in tazarki yake ku ce Umar kada ku ce mata amirul mu'minina ta ji nauyin sunan ku ce Umar yana neman arziki ki ba da izini in ya mutu a ginne shi kusa da ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ga sayyidina ba haka yaji ba salatun wa taslimun aw salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakr wa qabri abi hafs Allah yaran Allah gada da ko ku ce ma ummul mu'minina Umar yau sunana Umar ba ne ne excellency ba his excellency ba shine yalla bai ba ba shine yace ba shine kaza ba ba shine kaza ba a'a ku ce Umaru ku ce Umaru kar sai sarkin musulmi ke ce ka ce umaru umar yana neman arziki iya mutu ki yadda abin ne shi wajen abu sahabban sa manzon Allah da sayyidina yana kwanci yana kai magagin mutuwa Abdullahi dan Umar yana yanzu yana zuwa yake kare ma eh me aka fada yake ta yadda yace to in na mutu ka sake komawa wata kila ina da shauran rai ne ta ji kunya ta ji nauyi in na mutu ka a sake koma a sake neman izini ka ce yau Umar ne fa ke nema yau ba ni ne Amirul Mu'minin shi yana da sauran ransa sai Allah azza shi wannan shahada yasa duk wanda Allah azza ta shahada a Palestine za a kashe shi a Shisha za a kashe shi a Afghanistan za a kashe shi a Medina za a kashe shi abubuwa ne Allah ya gama tsarin ta kaka baki daya qabla an yakhluqa samawati wal ardi Allah ya gama tsarin rayuwarsa budgetin an gama bayyana su amerika za ta kashe wanda za ta kashe yahudu za ta kashe wanda za ta kashe da amerika ta je ta kakkashe mutane a afghanistan al'amura suka lafa sai kuma allah ya aiko girgizar kasa saboda shauran waɗanda Allah bai kaddara Amurka za su mutu karkashin bindigan Amurka ba su aka yi musu girgizan kasa don su ma su samu shahada wannan kawai ya sani su Amurka ta kashe su wa'annan abubuwa da suke duk Allah zai saukar musu tsairan ababila zai saukar musu abu khalqillah Allah zai saukar musu tsawa ya halakar da su yasa kowa ya kyale Allah da tsarinsa sa Allah madaukin sarki shi ya san abin da yake yi shi san hikima da yake ciki wanda duk Allah ya arzuta mai shahada wallahi sai an kashe shi akan zalunci saboda ya samu shahada mun gane ko zahiri na suna masu wurin jayi to ya za ana kan kashe suna samu ai suna kan rinjaye abinda ake son a kashe ya an kasa kashe shi gangan jikin su a kashe da gidajen su amma aqidar da ke tare da su ake son a raba su da ita din nan an kasa an yadda za a yi sanadiyar ta suka sa wannan aqidar suka yadda su mutu to ashe ba ci nasara a kansu ila yawmin qiyamah har zuwa tashin qiyamah قال إن الله صلى الله عليه وسلم يتقبل فدرتي فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم sai annabi isa dan maryamu ya sauko kulu amiruhu she shugaban musulmai yace yace da shi ta'ala salli lana isa dan maryama ka zo kai shi gaba kai limanci kai mana sallah kulu la sai ce a a inna ba'dakum ala ba'din umara ai ku sashin ku shugabanni ne akan shashi takrimat Allah hadhihi al-umma saboda girma da daraja da karaman da Allah ba wannan al'umma sanadiyar albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisan da ke da cewa Annabi Isa zai sauko kenan duk wani wanda ya fari sabon wannan ya kasa lokacin sa yayi kirme bai san abin da yake faɗa ba hankalinsa ne fahimtar abubuwa shine yake ai Annabi Isa ba zai ko manzo ce ba ba annabi ba manzo ba an soke annabci da manzancin sa ai sai ka ce ma hankali ya kai hankali ka tsaya inda a tsaya inda haddinka ka tsaya a iyakacinka kada ka tsallake abin da ya karfin ka tare da cewa kowa ya tabbatar da cewa duk baiwar da Allah ya maka na gani da ji da magana da komai yana da haji yana da iyaka duk ganinka ba za ka iya gano abin da ke gaba da mil kaza ba duk karfin jinka ba za ka iya jiyo karar da aka yi min kaza ba duk kaza to sai aka ce yadda kai maganin ka iyaka kai ma ka iyaka kai ma hankalinka shi ma iyaka ba komai hankalinka zai iya ganowa ba ya ita hankalinka ya gano abin da shari'a ta faɗa masa amma ya gano abin da ba a so ya gane ba to ya zama mai kenan iya zama na hankalinka zai gane komai ya zama ala kulli shay'in qadir al maqduru sara qadiran hadha mustahil allazi wa ala kulli shay'in qadir huwa Allah subhanahu wa ta'ala yasa hankalin su da bai gane ba hankalin su bai kai ya fahimci wannan ba sai suka sakan su shubha to in an ce kaza to kaza fa in an ce kaza to kaza fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Isa dan Maryam zai sauko ga kuma tarihi ga kuma kisa ga duk abin da manzon Allah ya faɗa yasa abin da yake sallim taslam babu bayanin zamanin الذي لا يقبل فيه الإيمان babin da ke bayanin lokacin da ko mutum ya yi imani ba za a karba ba a lokacin da ake son ka karbi imani shine lokacin da aka ce maka kaza ka yadda da manzon Allah da ya kawo maka ya faɗa ka yadda amma lokacin da ka gani da idon ka ka yadda ne dan ka gani ko ka yadda ne dan ka ji dan ka gani ne to shi kenan yanzu mu ce ce ni na yi imani da rana akwai rana ka gani ne a zancen ka yi imani da rana kuma ga kana kallon ai ba zancen imani kuma bai taso ba قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يشي لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها بزعت القيامة بقى sai rana ta kullo daga mawurin da take sauka rana tun da aka haife ka rana ta kullo daga gabas tana tafiya har take ta fadi a yamma sa'an nan ta nemi ta yi sujada ta nemi izini a ce ki tashi ki koma inda kika fito sai ta koma sa'an nan gobe kuma ta kullo tana zuwa haka za a ta yi har ranar tashin alkiyama to wannan ranar sai ka wayi gari kaza al'amari ya canza maimakon rana ta kullo ta hu ta kullo daga gabas sai ta kullo daga yamma tsarin rayuwa duk sai kaga ya canza farko sai ga a rana da muka saba shekaru aru aru da gabas take bullowa ta je ta fadi yamma yanzu gashi daga yamma ta bullo ina za ta kenan sa'annan kuma gashi nan sama duk kaga yadda tsarin da rayuwa ke cikin shekara miliyan tunda Allah halitta duniya to sai daga tsarin duk ya canza idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tafarat وإذا البحار فجرت إذا الشمس كورت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها رن رانا ذات بار كذا ذات بار لا باري fiye da yadda kake kallo talabijin fiye da kake kallo a satellite fiye da yadda kake kallo kaza kaza to hadithu akhbaraha za ta bada labarin abinda aka yi kai kayi kaza a kaina ka je ka faɗi kaza ka je kayi kaza ka sani duk aikin da kake ana ɗauka talabijin ka sani duk aikin da kake ana ɗauka talabijin rannan rana za ta bada labari an yi kaza a kaina wani ya yi kaza wani ya ji ya yi kaza wacce ta yi kaza ga aikin da aka yi kuma baka da yancin da zaka canza baka da yancin da zaka mutunta dan ga komai ya bayyana rannan rana za ta bullo daga yamma فإذا طلعت من مغربها إن تقول تهور دزا مفاد ورانا daga yamma amanan nasu kulluhum ajma'una turan da shugaban kasar amurka da na najeriya da na ghana da na ko'ina da shugaban kasar yahudawa da musulmi da kafiri da arne da Ɗan iska da kowane ne amanan nasu ajma'una haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya إذن رنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رنا دوار رضا زي أنفاني دا إيمان ديبا ما تسمى بايا إيماني لو كشن إيماني إذا تاكي kai imani ka tsaya daren da kan gaskiya wannan zagi ka wannan kwace wannan gefe ka wannan fada wannan fada ka ni dakin imanin da kai har Allah ne. ɗanɗana ma zaƙin imani ai ana jin zaƙin imani ko kamar yadda ake jin zaƙin imani haka ake jin zaƙin imani kamar yadda ake jin zaƙin imani haka ake jin ɗacin imani to yaya ake jin zaƙin imani sai malamai suka ce ai sai ka shiga cikin abu kake sani yaya daɗin sai sai hankalinka sai tunaninka sai karfinka sai iya ikonka ya kai yadda za ka ji abu kamar ka misali ko ɗanka yaro kankani ɗan shekara biyar ko shida ƴarki yari a kan kankana ɗan shekara biyar ko shida za ka ce mata taliya na da zaki za ka ce mata takwalotu na da zaki nono na da zaki madara na da zaki ilishi na da zaki wannan duk za ka yi saboda karfin shi karfinta hankalinta hankalinsa ko ya kai ya fahimci wannan akwai wa'yansu zaƙin daban da kai ba za kai kana jin su a karan kanka amma ba za ka iya ma ƴaƴanka bayani yadda za su ta saboda hankali su shi wannan ran da hankali ke kai sai su kai da duk ku zama ɗaya a cikin wannan to shi yasa in kana so ka san zakin imani ka ɗauki kwana arba'in kwana arba'in ko ta ko ta ko ta uku kana tafiya kan shari'ar Allah baka bauɗewa me manzo Allah ce ne in zan fita ne manzo Allah ce na inna hadu da kaza ne manzo Allah ce nayi kaza sallah me aka yi kana sallah kana tune da cewa da inda manzo Allah ce kai sallah sai ka samu hudumi a cikin zuciyarka sai ka samu hancin imani a cikin zuciyarka ka tafi haka nan wanda zaka ba kyauta zaka ba wanda zaka ba sadaka zaka ba wanda zaka je ka sadar da zumunci zaka je ka sadar da zumunci wanda makotan ka kai ne ka tsaya a haka nan wata ɗaya wata biyu wata uku wallahi sai ka dandani zakin imani wannan kuwa matalar rayuwa da shirye ta dai in an kiraye ka sai ka ce Allah ya sauke a kai kasuwa ka tsaya kan farke Allah wata ɗaya wata sai ka zama cikin manyan manyan waliyan Allah in an ce zo ga kujerar kaza zo ga makami zo ga sai a kai kasuwa Allah ya tsawake Allah ya fushe shi Allah ya fushe shi ni da kun san halin da nake ciki da jin daɗi da murna da hasken imani wallahi da kun yake ni dan ku kwace amma ba ku sani ba kuna nan suna alakar da kanku kuna ganin hawar mota daɗi in mu gida mai tsada mu riga kilishi naman kaza da su ne abin da ke daɗi lokacin shi zaƙin da yake ji ya tsallake wannan ya fita halin jin daɗi na wannan gangan jiki ruhin ya samu ɗaukaka ya samu tsarkaka shi kenan ya shiga cikin zai ji zaƙin imani fiye da yadda kake jin zaƙin nakiya ko halawa ko قال حدثنا أبو بكر بن وابن نمير هو يوم كي سن كفارة تزونا كان تفرق من زن الله وانا أربعين كو ستين وتابين كو والله لا غير لا غير كي كذونا كان دا كان أمس داريا الله كثيرين كو حلقة والله سيك أجهتا لو كنت متنزل لي ذلك كي أنا باك حبلي الله كيفيش نايتي لك هكذا haka manzo Allah ce man minkum yastati an yakuna mithlu abi bandar wane ne a cikin zai zama kaman wannan bawan Allah tace to menene halinsa yace dama shi in yau yi gari da safi sai gama hujjar cikin sa yace ya Allah shi sarki na yace ma duk wanda ya zage ni ko ya zage ni to sai ka je ka zage shi ko ka zage shi dama yace ya yafe maka ba zai ji zafi ba wasu ba abin da ya masa to sai ya samu ɗaukaka wajen Allah madaukakin yasa yake wala in sabartum lahu khairul lisabirin eh وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به بمثل ما عوقبتم به ما معنى بمثل ما عوقبتم به شيخ الله ولك تركتي ولا إن صبرتم الواو موضعة للقسم اللام لام ولا إن صبرتم إتي والله مكي حصولي لو خير للصابرين me zai sa a ce in aka yi maka kayi daidai da yadda aka yi maka amma an kai hakuri shi yafi me yasa ce kai hakuri shi yafi eh in ya haka to in ka zo za ka rama kamata yayi da ya tsabi kada kuma ya tsunka sa nashi girma kada bugawan ya ta karfi in kai sama da nashi kai zalunci kai ta'addanci kuma sai Allah ya kama mun gane ko a lokacin da ya maka haka kai ma in za ka yi sai ka auna daidai yadda yayi da zafi sai aka ce kai karkara ma alkali ne zai sa abu a rama a lokacin ka dau zafi in yayi ma da yasa biyu da yasa nawa zaka yi sai kai abin da ke kana yi da yasa uku kai zalunci Allah zai kama ka ƙarin da kai to yaya za ka yi kai daidai wa daida da ya maka haka kai ma kai musu haka daidai zama da zafin ka da kai zafin da yake kamar daidai da wanda kaji abin da ya daidai da wanda yi za ka iya ramawa daidai wa daida in ka tsara komon kankancin ƙari ɗin da kai ɗin ka zalunci ka Allah zai kama ka daidai da ƙari ɗin sai sa Allah ce wanda in sabar in kuka yi hakuri la huwa khairul lisabirin وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن ابن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن صفوان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق جميعا عن فضيل بن غزوان وحول السند قال وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث idza kharajna abu uku suka fito in suka bayyana la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira duk wani rai ba zai amfani da imanin da ba a wannan lokacin matukan ba yayin imanin tun daga farko bane ya tanadi alkhairi cikin imanin ba na farko tulu ushams min maghribiha rana ta kullo daga musaduwar rana والدجال وتدو والدجال الله كياي ودابة الأرض وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون إذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة min الأرض ما malamai sun yi wa'azi sun gaji masu fada sun fada sun gaji masu karantarwa sun karanta sun gaji to sai Allah ya fito muku da dabba ta zo ta kai da kan min dabba ta fito aka ce daga ajiyar aka ce da kasa duk abubuwan da malai Allah ya ce dabbatan min al ard tukallimu dabba zo ta yi ma magana koman rashin mutunci ka ai zaka san cewa lallai al'amar ya canza da kanka zaka yadda cewa lallai ya kamata kai imani to a lokacin imanin ba shi da amfani tulu shamsu min maghribiha wa khuruj juju wa dajjal wa dabbatul ard wa inna abuwa guda uku duk sa'an da aka samu daya ko aka samu biyu ko uku ko mutum ya yi imani imanin sa ba zai karu don lokacin imanin ba shi da ma'ana ina ba nan imani ina ba nan imani eh yadda ha yadda da abin da ba zai ba dogaro kan amincewa da wanda ya faɗa maka ba haka bane ka amince da wanda ya faɗa maka to shine kai imani da shi ba haka bane to sai abu ya to ka ganki kiri kiri to kuma imanin ne za ka fita ba zai ba ba shi manya manya alamomin alkiyama kenan in suka bayyana to ai dole ne imani ya zama a lokacin imani ya zama dole fir'auna da ya tsagawa yayi yayi da yanzu ya ga zai halaka zai ce mai amantu billazi amanat bihi banu isra'ila har yanzu akwai tsagawa billazi amanat bihi banu isra'ila har yanzu akwai akwai alaman tsagawa da girman kai na yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani da shi na na ya zama dole kenan ya zama ta dole kenan ba dan son ransa ba ko kowa ya san tsaga wanda ya ko قال حدثنا يحيى بن ايوب واسحاق بن Ibrahim جميعا عن ابن علي قال ابن ايوب حدثنا ابن علي قال حدثنا يونس عن ابراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من الله صلى الله عليه وسلم فدا يوما وترانا أتدرون أين تذهب الشمس أن الله تميز هذا قل سوى الرانا أنت فتو إنا تكدوا قالوا الله ورسوله أعلم سكتي ألا لمن ذات سوسك قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها wannan ranar tana gudu ne har da je ta kai matabbatarta تحت العرش كركشن العرش فتخذ ساجدة في تقارب سجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ماذا تبشي بتنا سجدة da ita ke تاشي ارجعي من حيث جئتي ki koma inda kika fito fatarji'u fatusbihu qali'atan sai ta koma da waye gari kuma ta kullo ta zo ta koma ta ta faduwar rana a ce ki koma haka za a yi من مصلئها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش وتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلع من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها. الوقت تجمع تعرف ذا سمسنتون أبو أبن أكفار أكفار باكينا تفتو دا غبل تجد فاجد دا يما تقوم تفتو haka ake ba su kaga wani sabon abu ba sai ba abin da za su musulta ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي بأتي نكر جزاك ya kullu طالئة من مغربك يا كل شاكي كوما تبلو شاك يو شاكي kiwaye gari ki bullo daga mafaɗin rana mafaɗuwar rana fatusbihu qali'atan min maghribiha sai ta waye gari ta fito daga yamma وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يتنبيه أتدعون متى ذاكم كوكو سيوشني ونم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قال حدثني عبد بن حميد عبد الحميد وحدثني عبد الحميد ابن بيان الواقفي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي بر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن علي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن بر الغفاري رضي الله عنه a ba ta izini ta yi sujada fa yabi zamu laha sai a ba ta izini a ce ki sujada ya ke rana wa ka annaha qad qila laha irji min haythu jiti fa tatlu'u min magribiha sai ta kunna gaba zaɓi yammacin duniya to shi ke nan lokacin tashin alkiyama manya manyan alamomi ke nan kala kun makara fi qira'ati abdullahi wa zalika mustaqarrun laha yace sai karanta qira'a abdullahi dan mas'ud wa zalika mustaqarrun laha قال حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا من توابع إمام مسلم إذا كان إذا كان له إذا روى حديث عن اثنين أحدهما قال حدثنا وأحدهما قال أخبرنا يتورع فيثني كل كلمة إلى قائله يتغني يأتي حدثنا وما يأتي أخبرنا هذا حدثنا وكيع قال حدثنا عامر عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ابو ذر يتناكم بين الله صلى الله عليه وسلم دنجني لقدر الله مدعوكي فرقي والشمس تجري مستقر لها قال مستقرها تحت العرش بيتي ما ثبت تشيء كركشن العرش من ذلك ma'ana kullum rana za ta tana tafiya ina za ta ta yanzu daga yammacin duniya sai a ce ki koma ki fito gobe ki koma ki fito gobe in tafiyar ta ta ta kai karshe sai a ce to daga yau an daina kin daina bullowa daga gabas sai ki bullo daga yamma shi ke nan daga nan ko mutum ya yi imani ba imani ba za a fara ba Allah ya kiyaye حدثنا وأخبرنا هناك فرق الفرق واضح من لفظا ومعنى حدثنا يا با يا فتحنا أخبرنا يا باب الأبار أما الثاني أوجه أنواع التحمل حدثنا أخبرنا بكر جزء أنبأنا طيب أقوي بمبكي دقيق جدا ita haddasana wani kenan eh? ya ba mana ma'ana ɗari bisa ɗari baka da baka akhbarana ya ba mu labari shi ma ɗari bisa ɗari bisa ɗari baka da baka amma sai ke yi an ba labarin ne kai na fashi muhammad lalle ne zama kana nan dole ka tuba ka bambanta wannan haka haddathana akhbarana duk suna da jinnawa yake tsaya a wurin da hadisi ناخذ من انواع التحمل سيدنا نطار مصطلح الحديث ان شاء الله ذا ابو يبو التحمل حدثنا اخبرنا انبانا قال ذكر تهنيني كل الذي امبين درجته اما ذكرها ان يتي اخبرنا كو حدثنا دك معنى مثل الانجليزي amma aka je ana fassara ana karatun da مصطلح الحديث alhadis lokacin ana so a fahimta insha Allah amma kana sanabda bi zalika babu badi'in wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayani wannan wahayi da aka yi ba ya aka fara wahayin alqur'ani har addini ya cika har a ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu islam mutane na ta mara an cika addini addini ya cika sai na ka fare na kuka ya kai da cizo a nan karin shi a nan alheri tana kuka yake kai ko ba ku ta bane mama Allah Allah ya aiko shi ne ba zai shi ba ba zai nuna kaza ba ba zai kaza ba ya zo ne ya yada addini to addini ya cika me kuma zai zauna ya yi. ma'ana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum makoki ake mana cewa manzo Allah ya kusa tafiya ya bani to duk da manzo Allah ya bar mu kai tafiya ne ke duniyar nan za a ji dadin sa to shine na na Khadija bintu Khuwaylid za ka ba mu labarin wadannan ma yaushe aka fara yaya aka fara saboda ki kasa kunnen ki ki in kin samu kanki cikin kaskanci natijar imanin ki yayi rawa jahilci ba san addini ba ba ki da ilimi ba mijin ki ba ba ba ko ko aiki sun kaskantar da ke sun sai amma kina da ilimi kina da imani kina da addini ba wanda yake kaskantar da ke a duniyan nan har abada saboda babu gari da babu hanyar da za a kaskantar da ke saboda kina da ilimi kina da karfin imani kuma addini addinin Allah ya dame ki a cikin duniyar nan ma shi Allah zai ba da dama wani ya zai ba ta zai inna ibadu laysa laka alaihim muqima min ittaba'aka wal kafirin illa ibadaka mukhlasin ki sai ki saurari na na kadira ita ma mace ce ki ga cewa in kika saurara baya ba dan kin zama mace bace ba dan kin zama da wato da a'a da rashin ilimi da ramin imani da sakaci cikin addini قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمر عمر بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الطرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمر عن ابن شهاب قال حدثني عمر بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته معنى عائشه ذات الابان انها قالت تتي كان أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي في فرق جد أسفارا من منظر الله وحي الرؤيا الصادقة في النوم ما فرق كبير الجميل نجسيا إن يجاء بكين مفارقي sai ka ga ya auku kamar yadda za ka wayi gari daga hasken asuba hasken safiya فقال ما وراءها إلا جاءت مثل فرق الصبح sai aka waye gari manzo Allah ya zamo duk abin da ya gani a cikin barci sai abin ya tabbata kamar hasken asuba safiya sa'annan sunna littartibi wa tarahi bayan haka kutiba ilahi al-qala sai Allah ya saka masa son kadaita ya kadaita ya ji yana wa Allah ba ya son damuwa ya samu kadaita yana gana da ubangiji فقال يأمر بغار ذراء يتحنث فيه وجعلنا تبجينا كذلك أخوضه يتحنث أي يتعبد فيه يعني بطر ألا أتيك غيره وهو التعبد أي التحنث هو التعبد بمعنى واحد يالي ذات العدد بالرأي الزوج dare uku ne rana uku ne da zansu rana bakwai ne rana tara ne rana goma sha kaza ne abubuwan da ke sai ne da ke gusure ya je wurin ana Khadija yana abinci mai yaki akwai sai da ɗauki gudunin sai ya ɗauki cuta zani na tafi nan zai je ta kira ya je na gana da ubangiji sai gudunin ya ƙare sai sake da dawowa kuma ya ɗauki guzuri to kiya ga na farko lafiya na tafi ka dawo lafiya mai da mai je yana gana da ubangiji yana bauta Allah قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج ذلك ثم يجب إلى قديم جدة خديجة فأنهم سيرجعوا إلى قديم جدة إلى أرض جرب خديجة مجنون كذا كذا كذا كذا والمعنى من الصرف الألمية والتعريف أول واحد ويتزوج مثلها سيكون يتبدل كمان أبن بيجباشا حتى ترجعه الحق yana cikin haka sai ga wahayi ya sauko mishi ya jirshe shi ba tare da shirya ya shirya da malaika jibrilu ya kawo masa wahayi wa huwa fi nari sira alhalin kasancewa manzo Allah yana cikin kogon sira fa ga ja'ahu malaku sai malaika jibrilu ya zo masa fa qala da yazo sai ce ukura ka karanta ka karatu qala ma ana bi qari'in ni ban iya karatu ba ban san karatu ba kai ma ana bi tarihi wa haka ce ma ana bi tarihi haka ne zan karanta malamai suka ce ana sa ni ba mai karatu ba ne ban koya ba ban iya baya za a yi kana fa a fa basani wanda Allah ke sai mala'ika zubur ya kama ni ya matsa ni hatta balaga da ruwa jihada har sai da ya gajiya ka ni sannan ya sake ni ya ce ikra sake ni da iya karatu ba ya kama ma matsayi ni har sai da gajiya da ni ya sake ni ya ce ikra na ce ban karatu ba sai da aka yi haka so uku sannan sai ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليس قال قلت ما انا بقارئ قال فأخذني فبطني الثانية حتى غلب مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما, ما أنا بقارئ فأخذني وبطني الثالثة حتى غلب مني الجهد ثم أرسلني فقال sai malamai suka ce wannan abu da ya faru sau uku duk shi yana nuna cewa duk sa'an da mutum zai karatu sai ya ji ba daɗi sai ya sha wahala kuma malaika guda aka ce ka je ka karantar da shi ka kai masa tsara ikra surar ikra abin da kake tsaye masa kenan wanda ya kai ba ka da aiki sai ka dauka ka masa to amma da yanzu aka ce in ka jefa ba za ka ba shi bane ka ce masa ikra ka jarrabe shi duk wanda zai karatu shi Allah ya jarrabe shi sai ya ji ba dadi sai takalmin ka ya tsinki sai kai kaza kaza ya suka ce idan ka ta lam ya kabil ahwala wa lam tasta'rid al hawala fa atihim marwana wa yakhala fa innahu la yashbihu rijala idan ka ta lam ya kabil ahwala in samari ya wa gari bai shiga cikin tsorace tsorace tsorace a firgitar da shi ya razana da za a za ka riba ba ba za ka riba ba ki iki ko ya ku ya tsare ba za ka dauke ka ba ka fi so mu ba duk ma ya zama ka saban yarkabil ahwala wa lam tastaqim min ni'ala bi ta kai ya kawo ba za ki kano za ki zamfara za ki tabbato za ki kaza neman ilimi wannan takalmi ya tsike wannan ta motar ta a cikin kasa faduwa wannan ta ce wa lam tastaqim min ni'ala yana zaune gida ya wanke riga ya sa kuma ya sa hula ya kada hularsa ya ce wa zan wa lammi ana ce fa'atin ko da kullu fa innahu ya da maza ba wajen da ke ne za yana kullu yana ثم أرسلني فقال سيدي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق اقرأ وربك الأكرم علم الله بالكرم علم الإنسان ما لم يعلم يسعى في مبتلى بإقرأ وأرسل بالمدثر قم فأنذر أليس كذلك؟ يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المزمل قم إلا قليلا والنبي سمعنا النبي amma manzon shi aka ce kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujulaka fahajir wa la tamnun tatakbir wa li rabbika kum fa anzir karshe sai ce wa li rabbika la budda min as-sabr ba wanda ya taba da addinin Allah bai ji ba daɗi ba sai an razanar da kai an firgitar da kai mai zagi zagi mai fada ya fada mai tsoha وفي بعض الإسرائيليات والله ربي صحتها annabi Musa ta Allah ina so ka bani makamin da darajar da ba wanda zai zage ni ko zai tuce ni ko zai mai kai wannan ce ni da na halitta halitta haka zai faru gare da bayan haka zai faru da yahuda sun ce wa kawai da yahudu ya kuma ya na gamura suka ce Allah ya da suka ce Allah ya gaji suka ce Allah ina wannan Allah ba Allah an faɗi abu game da shi ya wani ne zai tsira ba a faɗi wani abu game da shi ba إذا نحن أغنياء إن الله فقير إن الله فقير ونحن ما ما الله إذا في شيء إن لا تلف ya taba zuwa duk sa'an da mutane hankali zai tashi ana ba'a ana injiranci da shari'a da addini shi ake yi wannan shine gaban annabawa gaban manzanci kenan abin da Allah bai da ke fada kenan duk da annabi sai Allah ya hada shi da irin waɗannan masu kawo cikas وإن شئت فقر أبانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا لكل رجل عدوا من المجرمين المجرم يشمل الكافر والمنافق والمسلم المجرم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا جعلنا من الذي جعل هذا المجرم لهذا النبي الله ابتلاء sai zaka da inda zaka yi ko ka yi irin ko ka yi da'a ka yi addinin ka yi kuma tsari imanin wallahi za a fada za a zaga za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya koma kullum yana zuwa wajen na Khadija ya dauko ne gusuri da jizi to sai ya dawo mana na Khadija yana makarkata naman kafadon sa na girgiza yana makarkata ya ji jiki بوادر وحتى دخل على خديجة فقال سيدي ذنبها ذنب مني ألل بيني ألل ki kafa kunnen ki ki ka kafa kunnen ka kaji farkon manzancin kenan farkon yada addinin Allah kenan farkon ilimi kenan daga daga sayyidina Jibril za mu gani wannan makarantar Sai sayyidina Jibril ya kawo ikra bismi rabbikal ladhi khalaq manzo Allah ya dauki wannan a cikin firgita a razana a makakata ya je wajen na Khadija bai je wajen Abubakar ba bai je wajen Ali ba bai je wajen na Khadija Khadija din kuma ta ce sa'an nake zammanu zammanu ne kulin da bai kulin da bai na ji ba daɗi na ji ta zammanu shi aka lullube shi shi aka ce sai Allah kuma ya kira shi da wannan sifa ya ayyuhal muzammin kuma yana da illa kalila akwai zahaba alahu rabb aka shi har firgitar ya tafi manzo Allah ya samu kwanciyar hankali ثم قال sai لخديجة Allah من الله ma ما تنسى خديجة أي خديجة ألا تجوز أي من أرواح النداء إذا كان قريب منك مرادي في خديجة ليس مني وأخبرها الخبر سيبات تفكشن بياني عندي كارو yace wannan abin da nake gani din nan na gan shi ga sama yana gani kan al'arshi yayi kaza yayi kaza ya zai kama ne yayi kaza wallahi inni khashitu ala nafsi kana la kan khashitu ala nafsi yace na jin ko shekar ne ko Allah ne zai tabar da ni ko Allah zai mai kaza ne ma ya dinga kansa tsoro da ya dauka ilimin iftira'a da ta sai aka waya masa aka bayyana masa ai ga abin da ke ci ga abin da ke ci ga abin da ke ci wace ce ta bayyana masa wannan abin farkon istinbatin da aka yi a cikin shari'ar musulunci mace ce wace ta yi istinbati kamar da zamu gani insha Allah saboda tana da kwarewa tana da ilimi tana da imani za ta taimaka mu addini laqad khashitu ala nafsi na jimma kaina tsoro kuma da labarin ma'aikar wa ra'a bi hali ga abin da ya masa ya matsa shi ya sake shi yake kai karatu har ya kawo masa ikra da dalu duk wannan ma'aikar shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma har yanzu manzo Allah hankalin sa bai sarta ba tukunna mun zo da makarkata me yake sa mutum ya a firgice hankalin ka na kwanci ba hankalin ka ya tashi ma'ana hai Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu hankali ba tukunna sai da ya dawo da Khadija ya ba ka bayani cikakken bayani abin da ya faru قالت له صديقته بقي والله ما جمنا سينا قالت صدقي كلا أأ ko kaɗan kada ka ko da wasa ma kada fara wannan har abada Allah ba zai tabbatar da kai ba har abada Allah ba zai kunyata ka ba bayan na ce hujja ya fadiya sai ta ce kawala abshir kada ka faɗi wannan magana ko da wasa Allah ba zai taɓa da kai ba abshir albishirinka albishirinka فوالله ما يصير الله لا يخزيك الله ابدا الله ba zai taba tabar da kai ba har abada wa yake wannan magana bana ilmantar da suna ilmantar da manzo Allah ba na na kabila suna ilmantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me ta karanci halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ja layi wajen wadansu abubuwa guda biyar ko shida ko bakwai ta kama su da manzo Allah ya da wannan matsalar sai ta la'akari ta tunani ai ba ma an ce ana fara ne a tazakkur sai ne a tafakkur a ta'akkur sai ne a tarabbu sai yanzu na na na na kadi da sai Allah ke zuwa a tazakkur a tazakkur abin da ka sani kamar da zai ka tuna a ta'akkur abin da a tafakkur abin da kake tunani ka jawo shi a tafakkur abin da ka hankalta ka ka ka ka haro shi ka hankalce التدبر شيء كنا يامنا كابوشكا كابورا غمدا بايا كاي استنباطي كذا زي زي يبين كذا كذا نانونا كذا كذا شيء التدبر كنا يتلقون يتذكرون يأخلون يتفكرون يتدبرون أو يتدبرون أليس كذلك؟ سنتي آآ وأن أبو الكودة وأتاكد كما فار فقر والناس abshir albishirin ka ma maimakon ka ji tsoro albishiri aka yi maka albishirin ka wace ce take manzo Allah albishir na na Aisha na na Khadija ta ce fa wallahi na rantsa da Allah la yuhzika Allah abada har abada Allah ba zai taba tabar da kai ba har abada Allah ba zai taba kunyata ka ba saboda me wallahi na rantsa da Allah innaka latasibur ka rike hannu in kana son Allah ya sa ka cikin rahmarsa ba zai tabar da kai ba ba zai kunyata da kai ba ba zai kaza kaza ba a yi har a gaji a kyale ka rike wannan innaka latasilur rahim kana sadar da zumunci wa tasduqul haditha kana fadar gaskiya wa tahmilul kalla kana daukar nauyi wa sibil ma'duma kana ba wanda baya da shi ka taimaka masa wa takrib baiba kana daukar nauyin baki ka samu ba ko kai masa gara wa tu'inu kana kuma taimaka mutum ya shiga fada cikin wani hali na gaskiya kudin sai kare ko ya hali zaka taimaka masa waɗannan su ne hujjojin na na da ta kama ta ce ai har abada Allah bai kai da kake sadar da zumunci to in kana son a buga da kai har abada ka ta sadar da zumunci ka faɗi gaskiya ka taimaka wanda baya da shi kai kaza kai kaza waɗannan dalilai ne hujjoji da na Khadija kwarara ta yi istinbati istinbatin su sai a cikin halayen manzon Allah daga wanda ke tafiki da waɗannan ɗabi'u har abada Allah ba zai sabar da shi ba har abada Allah ba zai kunyata shi ba ta faɗi wannan kuma da karfin gwiwa ta ce wallahi la yuhzika Allahu abada na ranke da Allah har abada Allah ba zai taba sabar da kai ko da kai ba wallahi innaka na ranke da Allah tabbas kai ba sabar da zumunci sai ka sadar da zumunci sadar da zumunci shine da ke ta samu iyayenka ɗan uwanka makocinka ya eh, ta danginka gwagwaninka kawuninka bakwanninka kowa da gwagwadin yadda ya kamata a girmama shi kai kuma gwagwadin iya halinka na rayuwa wata dukkan hadisa ka fadi gaskiya in za ka faɗa fadi gaskiya kuma mai ka ja maka kabiya ba abin da ya zafi ka fadi gaskiya Allah da yake ka fadi gaskiya shi zai kare ka banda Allah ba wanda zai kare ka lokacin da ba ana kullawa kana bacci ba sani ba in kana da dabara a lokacin da ka sani ba da gani ba Allah ko shi ne al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa وتعمل الكل كنا اوكا نوي متاني هو كل على مولاه كنا اوكا نوي متاني وانا باهي أه؟ كل على يا عيال أه، كل على مولاه على مولاه ba wanda ayar alkur'ani ba ta gajiyar da shi ba wallahi tallahi duk karfin haddarsa duk iya abin nan sai ka hadda ta zauna hadda ta zo an zo jarrabawa a wajen garafin na yana ne na sunan shi duk wanda ke neman wata aya alkur'ani shi zai zo kana faɗa masa yadda ka san kwamfuta sai faɗa amma da aka zo jarrabawa ko ni haka ya faru mu wa yau mai rabu da zina kafa wani wannan shekara kusan talatin kenan har abada ina tunawa da sai ka je ka sai Allah cire wata aya wata kalmar sai ka yi yi kauce ya kiwuce ka tsaya ka je ka karanto ka zo kana tafiya kana kana kai wannan kalman ta fita kai tunanin duniyar nan har ka gaji ba za ka iya ba kai da fara kai sai ka mika takarda dama murakibi mai tsaro mai regulator yana bakin kofa kai kai kai har kai zafi kana mika takarda kana fita waje ba ya takarda ba sai ayon duk zo baki daya kuma ba ka da kudin da wannan shine ka zaka rubuta alkur'ani ba da komai sai karatu alkur'ani amma za ka zo jarrabawa shi kenan sai a sai ka kai ka kai rubuta ake yi sai ya tsaya yayi sai da ya gama ya bayar kana fita sai zai ce mu'jizatul qur'an mu'jizan alkur'ani to ya ka hada ai wa sallan ayama Allah wa ba ma da ke kan buga ga buga yanzu kana fita kana kwance kafin kai bacci duk tsaron yanzu zuwa suna tafiya suna tafiya yanda sai sa mahallin istishari ga mahallin istishari ya ta bambam kada tilawa kana tafiya kana tilawa za ka karanta sura kamila za ka karanta aya za ka karanta izini kaza kaza amma mahallin istishari dan malami ya san cewa mahallatul istishara suna da saboda alqur'ani mutashabih wannan ayoyi kamar kuma duk ma haddace alqur'ani ma yana shan wahala in ka ce mishi ihdina siratal mustaqim ne ke bayan da sai siratal ladina an'amta alaihim in ka ce siratal ladina an'amta alaihim ne ke gaban shi kafin shi sai yayi tunani abin da ke bayan ana tambaya da zaka faɗa abin da ke baya ku abin da ke gaba ku amma abin da ke baya duk in ka faɗa gaban ko baya shi duk ne da haka ne

sai na ce kalubala ya kalubalance shi ina mana ya kalubalance shi ya kalubalance shi ina mana ya kalubalance shi a lokacin da muke yara akwai wayannan dutsaye farare ne da suke zuwa daga kasar Nijar kasar Mali suna zuwa to in suka suna aiki da wannan bayan magarba za mu je gidajen mu kuma na wurin iyayen mu an ci abinci ai sallar bishiya kuma suna bara a ba su abinci to sun zo su sun da yawan suna hadda alkurani ko ko su hadda su gurgurdan abin da suke za su yi bara da su kuma kuna zaune hannun iyayen ku kuna kuna da gata ku ci abinci ku rage mu to su shi wani ce kalu da lanka ma'ana ba su kunya ta da ban iyayenka ma'ana ka ba shi ke kamu ba haka ce kan na sai ke ne da yake kallab na ga ko rama da zai yi kan adriya har zuwa ba to ma ka kwai shi ga da ba zai kana tuna ba kai kana tuna ce a ka fadi shi na kuma ka fadi wannan kalla ce ai kana daukar nauyin mutane wanda ba shi da gata kana masa gata kana taimaka masa amma a kenan uku nan wata tsibu wa aduma wata tsibu wa aduma kana iya samun abin da kowa ya kasa samu wata tsibu sa'an kuma wata tsibu da, ai kana iya kana ba wanda ba ya da shi mutum ya rasa ko ba ya da shi ya taimaka masa wa takra dayka kuma in ba ko zo maka kana masa zara ka bashi abinci ka sai maka masa wa tu'ira ala mawa'id al-haqq kana taimakawa in masifa ta samu mutum akan gaskiya ba wasu duk ya kalli wanda ban ya ji yayi ko ya kasara ya yi aikin a'a abu ne da gaskiya sai kasara mun ba Allah kana taimaka masa na na da mu dai baji wa'annan istinbadi wa'annan hujjoji guda biyar akan haka kai rantsuwa cewa ai Allah ba zai tabar da kai ba in ka ma kana son a buga da kai har a gaji aya ayi har a gaji matafa su yi masu sihiri su yi masu kaza su yi masu kwana makaranta su yi masu yanke harkar da saukar da masu masu bin baki da kada ka yarda ka zalunci kowa ka zama cikin addu'an bayan Allah na gari duk sai ka sace mu'mini wal mu'minati rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wal mu'minati kai ku kai ka gyara imaninka sai sai yana nasiha ce Allah ya yajibu ala al mukallafi tasfihu imani sai ta kafa hujja da waɗannan abubuwa guda biyar cewa har abada Allah zai tabar da kai ka فانطلقت له خديجة تبت السلامة da أي ينسو الأمر ما براما مجيب بني أعطى الهير سيتكي ita ina jin maka tsoron da abin da ya zama shedani ne sai a har abada ba shedani bane to amma na bari mu gwada maka gani bari mu gwada shi mu gani sai ta ɗauki manzo Allah sarki manzo Allah tana gani shi ke eh sai ta fara maganin ta ne tana kan ɗaga yana da tana fara ɗaga sai ce a ah, ba na ganin na ce maka mala'ika ne ba shi ɗani ba ne da shi ɗan zai kauce ba wace wace ce da ma yanzu wani kadija tana da kwarewa a cikin rayuwa tana da ilimi tana da imani dukiyar ta zai da da da da da dukiyar ta yana kama addini to sai ta ce to babu rafadda ta fi kadijatu hatta atat bi waraka tabul waraka ibn abba ibn abdul uzza dana ta dauko shi cikin cikin suka zo gaban waraka ibn waraka ibn abdul uzza wa ha'u anna kadijatu shi kuma dan bakkar kadijatu أخي أبيها تقول أمها كنت وكان امرأة تمثل في الجاهلية جبوا مثل هذا أسم لغة الجاهلية لا يا أبناء النصارى وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل من الإنجيل العربية ما شاء الله لا يكتبه ينا ربك العربي ينا ربك الإنجيل بالعربي أبين الله هو مسا وكان شيخا كبيرا قد أميا بس يجوني سوف هو مكنتي فقالت له خديجة سينا نبدية تشوفة أعم يا na ba bakka ta bane dan wasa ne amma ta ce am saboda laraba tana da kalmar da suke girmama mutum kamar yadda bahaushe duk wanda ya girme sama da shi sai ce malam ko ko alhaji haka su ma laraba in mutum ya zama ya nesa da kai kamar ya fi karfin yayanka ko dan wani mai da yake ce am bakka haka ake take faɗa kasma amina bin akwaka yake ka saurari dan dan uwanka قال ورقة بن عوفل sai warakatu dan ya kai dan dan uwana ma za ka rame kake garin me ya ba ka فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره الله باشي لابار أبن فقال له هذا الراموس الذي أنزل على موسى wannan shine mala'ikan da aka saukar ma Isa da haka Isa aka ce mala'ika na nun suka ce namu asalin namu shi ne mai tsaro tsaro yana zuwa na ma huda a cikin kunnen kai ta kai bace ranar da kai mala'ika shi ma ya zauna ma magana ne a cikin kunnen ka sai aka tambu aka ambace shi mu kamar yadda mu ke yi hada mu da zai jira ala musa ya shi fiha jaza ina ma da zan zama tsawai mai ƙarfi a lokacin da wannan abin zai bayyana يا ليتنا أكون حيا حين يخرجك قومك ina ma da zan zama ina raye ina da ƙarfi lokacin da mutanen ka za su da kai a garin haka ba haka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo da لم يأت رجل ba wanda ya taba zuwa da irin abin da ka da shi sai a yi tsayayya da shi an ga da shi an ce a yake shi wa in zuwa ya tufa amma da ya bi shari'ar Allah da ta kai ita ina ma da zan waye gari saurayi mai karfi ina ma da zan zama koraren dan ina ma da zan zama hamshakin dan kasuwa ina ma da zan zama fitacce dan siyasa ina ma da zan zama tsohon soja ko sabon soja ina ma da zan zama tsohon dan sanda ko dan sanda ina ma da zan zama dan sai da ni sai da mutane don tabbatar da shari'a ina ma da zan zama koraren lawa turanci na ya kare a cikin tabbatar da shari'a yana jimami yana ta kai wannan shari'a za ta bayyana ba shi da karfi amma kana da karfi kana da siyasa kana tsohon su da kusa don kuja kana tsohon ɗan sanda kusa don ɗan sanda kana da tsohon lawa kusa don lawa kana kallon shari'ar Allah ana wasa da ita jirani yake yana ta kai ina ma ga zan zama kwararren dan boko da turanci na fa fa sai an yi rigima ne ni sai na yi rigima da mutane dan na tabbatar sai na gugwa ma dan na tabbatar da shari'ar Allah amma ina ya riga ya tsufa kafin shi ya kare to ina samari masu kafi ina yan kaza masu kuɗi ina yan boko ina kwafin yan siyasa kwafin yan siyasa ina kwafin sojoji ina kwafin sojoji ina kwafin yan sanda ina kwafin yan sanda ga fagen fama nan ka zo ka turanci har turancin kai kare ka zo ka ciyar da dukiya har dukiyar ka ta kare ka zo ka zo kai yan siyasa ne ka ka kai kare don ka tabbatar da shirar Allah in ba ka yi haka ba kuwa wallahi tallahi Allah madaukakin sarki ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا فيمن عليك وعافنا فيمن عافيت وتولنا لنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزيد من وعليك ولا يعيد من عليك تبارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ونجينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أملا ما أحييتنا واجعله الواحد منا وما أنصارنا على ما ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا میلہ کرم کر عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال سكتي لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرة, عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشرة na na aisha da sayyidina abdullahi dan abbas suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ƙwaryan maka shekara goma shekaru goma ana sauka masa da alqur'ani wannan sun fara kirga ne bayan fatratul wahyi da aka yi shekaru biyu ko shekaru uku sai suka kirga shekaru goma daga baya akan haka shekaru goma maka shekaru goma madina shekaru ashirin kenan in aka hada da farkon wahayi har zuwa a zo a yanke a tsaya sannan a zo a ci gaba sai a ce shekaru goma sha uku a makka shekaru goma a madina kenan ya zama shekaru 23 kenan mun gane ko قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية